mace ta sai faɗa ma sunanta jamila ko ita sumayya so yana faɗa ma sunanta za ku mm-hmm. faɗa ke ƴaƴa ba ki ji mana za ta kalli. za ta kalli motar za ta kalle sai ka ce eh ai arzikin nufin Allah ne ana ban na faɗa miki arzikin nufin Allah ne ko kowa Allah ya ɗora mutuwa aka ɗauko wannan ne na fahimta mutuwa aka ɗauko mu barayi ne nufin ki mm. wannan ne za ka sai ta da muna ta sai ka min ita to wannan kunci bibi eh. sai ta fice tana eh. ta fitar maka da ta mara da ko kuma sai ka faɗa masa a cewa za mu nemo exit din sai ka Allah ya da cin abincin nan kare zai fito da to ai ku shi ka darakta to tanan zamu tsaya sai ta huce haka yawwa gashi mu hanya gashi mu samu hanya na za ɗauka ya zama mana wajen ya zama hanya to to

za mu ga wucewa ba a nan ba ya kamata su ko gaya mana a nan da aka yi shan tuwa da nuna irin nan mun ga ba kira mu mota ba dan kalakan mana mun zo ci shi dan kalakan mana sai mu shaf shaf dawa amar nan sai ki fita fita a'a ba kanan ba yau fita haka fita fita daga shot jiki da yanzu ba wai magana ba a za ku yi babu dalili za ki tsaya ma ai tana cikin tsaya ma ke ba tana cikin tsaya nan in kin tana tasowa kai za tare ta in ka tare ta za ka yi mata za ku yi

magano ko a white shi ne ruwan yanzu ba za ka yi mana amma dai main abin da za mu ɗauka shi ne mutu bai action ka ga gama kuma ba mu gama na ba akan arziki muke action ka ga Allah ya kawo kai wani magana a ce da dama wallahi tallahi kana a cikin to ka san ma ba wannan ba yanzu wani ya kyalle ido ya gama a cikin mota wallahi cewa zai mun faso gari kuma kuma sakadan yau ai ta nisa da ita eh, eh, za ka dan dawo mana

mun tsaya inda nake amma ya haka eh,